dan adam da da Masu saurare barkanmu da kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu na kasuwa a kai maki dole tare da ni awwal yau daga nan sashen hausa na arfai. Shirin zai nazari ne kan tsadar kayan masarufi musamman a Nijar. yayin da ya rage kwanaki a soma azumin ramadan za mu diba dalilai da suka haifar da tsadar kayayyakin musamman a reshen maraɗi cibiyar hada-hadar kasuwanci a ƙasar yanzu harka yayin da ake tunkara azumin watan ramadan a ƙasashen musulmi yanzu haka talakawan nijar na kuka kan yadda yawancin kayayyakin masarufi suka yi tashin gwauron zabi wannan kuma na zuwa ne lokacin da al'umma ke fama da rashin kuɗi a ƙasar ga dai koken wasu 'yan nijar kan tsadar kayan masarufin a ƙasar za mu azumi cikin halin hawala wala kuwa saboda yanzu wallahi tun han azumi ya kama an kashe kasuwa komai ya kara kuɗi ka gare yanzu tumati yi bai saiwa albasa ba ta saiwa hatta ran mashin ka ta sai abin da kake sai kada goya kuma da labakwa shinkafa yanzu in ka ta yanta gomi ta ran sai la ɗari salata ma bai ciwa to ka gani masara ita kanta 130 talatin take hatsi 170 da akwai tsananin rayuwa gaskiya kudin ma babu su halin da ake ciki mala akwai tsanani akwai tsanani har yadda da yadda kake tunani an yi wata shekara da ake cewa ai buhari wagga ta yi ta tsanani dalili da ba mashiga waccan akwai mashiga akwai kudade suna dan circulation ko to bana babu kudade malam. yan kasuwan nijar dai na ɗora laifin akan sabon tsarin awon sikeli da yasa manyan motoci rage lodin da ya wuce kima daga tasoshin ruwa. Alhaji Sabi'u Musa Kalla na ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa da ke shigo da kayan masarufin daga waje. yanzu in ka lura da kayan za ga suna zuwa kwantina guda guda mai kwantina guda taliya kwantina guda menene kwantina guda saboda sun aza skill ne wanda suke cewa nauyin ɗoko ton arba'in da mota suna kashe hanya kenan yanzu su za su maganin kashe hanya da haka suka takura to kuma wannan ta 25 za mu ɗoko a mikin ton arba'in sai kasance transport ɗin da muke biya a can baya har yanzu shine kuma muke biya bisa 'yan kaya 'yan kaɗa ka ga kenan in zanuma misali can baya za mu ɗauko shinkafa jika 40 ton yanzu kuma sai 55 biyar ga idan ni zo da wannan kaya dole wannan 15 da na karo sai na kara su saman kaya shi kuma wannan ƙari dole a ji shi cikin kaya kuma dole kowa ga kaya na hawa wannan hawan kaya to ba daga 'yan kasuwa bane daga yadda kayan suka zo ma ɗan kasuwa ne shi ma ke hidda su. Kasashen kungiyar imuwa ne dai suka ɗauki matakin awon sikelin don kawo ƙarshen ɓata hanyoyin kwalta da manyan motoci ke yi. Sai dai kungiyar motocin dakon kaya na ganin matakin bai dace ba tunda suna biyan kuɗin harajin gyaran hanyoyin. Dauda Rabi'u shine magatakardan kungiyar manyan motoci masu dakon kaya ta STLM. Gwamnati na zargin muna kashe hanya ka wannan wanda mai ɗauka mana kashe hanya to amma kuma ai mu muna biyan fiya shi ai muna biyan abin da ake tattala hanyar nan ko da muna bata ta to kuma muna ba da kuɗaɗen da ake gyaran ta ko ba haka ba kenan eh, kuma kai banna ka ba da an gyara kuma ai na ganin ba lahi bane ba mi wannan eh, rage ɗaukar kaya zai jawowa misali gare ku ko ga al'umma ko ga ƙasa misali rage ɗaukar kaya kowa zai jiya ga jikin shi tunda mu da muke zuwa muna ɗauko kayan nan in aka rage ɗaukar kayan nan mai iya shiga biyu cikin wata ya je ya dawo tana yiwa cikin wata so ɗaya ne zai tiya kaga ba mu an ci baya dan kaso shi wani zai shi oda ya je nan da nan a aje a kwaso mishi kayan shi amma shiga biyu ko uku cikin wata tana ya shi ma ka gani sai ya rage kenan har yau shi kuma talakar zai zo ga shago shi zo shi nemi wani abu eh, shi ma sai ya ci da tunda ba za a yawan oda ba saboda tsada wannan ta ɗauko kaya ba za a cika yawan oda ba eh, kenan kaya sai sun ɗarin ka karamci ce bisa bisa kasuwa kenan talaka zai dan ɗanɗana shi ma. Domin kawo sauki ga al'umma gwamnati a Nijar ta ba da sanarwar dakatar da awon sikilin har bayan sallah. amma 'yan kasuwar na ganin muddin kasar benin ba ta ɗau irin wannan matakin ba ba wani tasiri da matakin da nijar ta ɗauka zai yi to tun da benin ba su ɗage ba tun da can ne mu da ma nijar eh, baskil ɗinmu wanda zai kontrolan aikin da aka yi benin ne kenan wuri na harko ya sa tsauri kai mai control ko kai control ko ka kai control kenan dai ba wani impact dole ne dai a samu kayan nan sama kai har mun kai yanzu kusan duk mun gyara ayyukan namu container guda guda muke sai ko da Niger ma da ta ce ta dage nan da wata uku za ta maidowa ko kakin ta maido aiki ya gyaru kwantina guda guda ne ke zuwa na kaya kenan kaga tunda dai ta tsare ita ma kamar dai Niger ne ta kama ma Niger dole aiki ya ta yadda suke so kamar yadda suka ce imowa ce ta kawo wannan dokai. Wata matsalar da ta haddasa tsadar kayan ita ce ta rike motocin ƙananan 'yan kasuwa masu cin Kano da kwastam suka yi tsawon watanni biyu, matakin da ya durkusar da 'yan kasuwa da dama. Ga abin da Alhaji Umaru Sumana shugaban ƙananan 'yan kasuwar a kasuwar Sabon Gari ta Maraɗi ke cewa. wallahi halin da ake ciki yanzu gaskiya halin nan ya kai ya kawo kayakin nan da aka kama sun kai kwana 60 rike motocin nan na kumba saboda sun kama motoci bakwai sun kara kama wasu motoci yanzu dai kawai a takaice dai duk motoci dai wanda suke kawo maradi kaya duk suna na rike eh wannan shine ma umul iba'isa abin da ya kawo hauhawan kaya na farashin kaya da matsalar kasuwanci saboda ka san shi dan karamin dan kasuwa shi wannan kwamban nan shi ne rufin ashirin shi shi ne rufin ashirin jiha saboda in ba kwamban nan ƙananan 'yan kasuwa na maradi ba su iya kasuwanci saboda abin da ya sa ba su da ƙarfi su tashi su da kansu su tai su sayo kayan nan su zo su auna sai su do su hada tun biyu mutum uku su hada su yi kulli guda su je su jefa kwamba yanzu nan motocin nan mota guda za a samu mutum fiye da mutum ɗari wanda suka yi cikaro-cikaro suka cika motan nan to 'yan kayakin nasu duka sun taho an riƙe wa'ansu marayu ne wa'ansu mata marasa aure ne wanda suke su ba su so su zanna haka nan suna so su samu abin da suke sarrafa suna kai ma marayu sun hada sun yi 'yan kayakinsu sun zo an ka cafke aka riƙe To mu yi kokarin jin ta bakin jami'an na kwaston amma suka ce su aikinsu suke yi don haka babu wani bayanin da za su yi akan kama waɗannan kaya sama da motoci sha biyar. Sai dai Malam Abdu naito da ke kokawa da tsadar rayuwa na ganin jami'an ba su yi wa 'yan kasuwan maraɗa halilci ba. Ba inda aka taɓa haka. Kamar yanzu in muka tsaya muka yi misali cikin jiha takwas na Nijar ba wadda banda ban sani ba difa amma duka waɗanga sauran suna yin wannan aiki da 'yan maraɗi suke yi. amma ba wadda aka samu ido sai ta maraɗi kuma ta maraɗin nan sai da aka bari sun ɗauko kayan sun taho an tambaye su diya sun biya diyan nan kuma suka taho aka tare suna nan kaya ma wasu sun lalace shi ya yasa muke ganin abun bakin ciki ne abun kama wata cuta ce kama wata yaudara kuma jiha ce ta maraɗi aka ma mun kai shawara ba ɗaya ba biyu ba har can ya mai mun taɓa mun sa a ƙungiyoyin harhula waɗanda ke mai su je su ga menene an ce a'a wai mutum ɗaya ne wanda yake son sai shugaban ƙasa ya gane shi ne ya tsaye da kawo shi sai ya samu ƙasa kuɗi sai da kuɗin maraɗi za ya samu ƙasa kuɗi kuma duk Nijar akwai ƙasa akwai jihar da ke samu eh, ƙasa kuɗi kamar maraɗi kaga wannan mun yi shi mun ƙara gayi kuma har kullum har gobe ma sai mun haɗe shi wannan abu ba daidai ba ne. domin rage kaifin matsalar tsadan kayayyakin ma'aikatar kasuwanci ta jiha na shirya wata kasuwar talakawa a duk lokacin azumi da suke gayyato 'yan kasuwa mamman umaru shine mataimakin daraktan ma'aikatar kasuwanci ta maradi a nan wajen kotu shekara ana samun 'yan kasuwan da ke ka musu da a buɗe kasuwa don talaka yawan kuma lokaci ne wanda nan ga direction ta kasuwanci take ƙara aikinta na bincike tunda yawancin lokacin nan ne 'yan kasuwa ke sanyo abincin da ya gurbata ciki tunda yawancin talaka bai da lokacin diba mm. shi da ya bukata ce ya so yake biyata mm. nan take to lokaci ne wanda mu muke kokari mu gani talaka ya an ba cutar da talaka ba ina fata yan kasuwan garin jihar maradi su ma su kawo wannan su kamuna gudunmuwa na aka sauƙin farashi ga talaka Gwamnatin Nijar dai ta ba da sanarwar da abinci da rahusa cikin yankunan kasar a lokacin azumi, tare da ma ba wasu kyauta. Amma duk da haka wasu na ganin azumi bana zai riski al'ummar Nijar cikin tsadar rayuwa, kangin da aka daɗe ba a shiga cikin irinsa ba. Masu rare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wakilin mu na Maradi Salisu Isa da ya taimaka wa shirin. Ni awwal jan yau ke muna fatan alheri. bari ne leka tsakanin dan adam in gano kalli tsakanin dan adam in gano